hanyoyi suna da yawa yadda za a kyautata ma mata musamman ta wajen sana'a da kuma aikace-aikace a bunƙasa mata su maza su iya tsayawa a nasu in suna da sana'o'i in gwamnati tana taimakawa kowace mace ba za ta dinga nema a wurin miji ba ta yi aikin kanta sana'an kanta su ne da gida in an baka bai ishe ka ba ma akwai matsala to akwai kalubala sosai shi yasa muke so a taimaka ma mata su ma su tsaya tsayin daka suna da abin da za su taimaka ma mai gida a gida domin rayuwa ina so mata su samu 'yancinsu su ma saboda albarkacin wannan rana a daina cin zarafinsu haka da wani sauran abubuwa. Eh to a gaskiya ina so mata su samu canji su samu yancin kansu don a gaskiya akan gani a mace kamar ba ta da yanci wata rana a mace koda ta fita aiki ana ga bai zama dole ta fita ba to muna so a wannan lokacin a dan samu mata su dan samu freedom ana dan cin zarafin mata ƙanana ta gurin fede ta gurin aiki kala-kala ya ga mace tana talla namiji zai iya kiranta gefe saboda naira hamsin naira ishirin za ga ya ja dan mutu abin da ba shi ba to muna so a duba domin a kawo canzi a cikin irin waɗannan idan za a samu mata ne ko irin a dinga ba su sana'o'i saboda su daina yawo burcik su daina talle din nan su a dan tara su a ba su sana'o'i ne zai dinga inganta gidaje mata sukan fuskantar kalubale daban-daban a gidajensu saboda ba a bar su sun fita sun je sun dan nema ba kaga wata ran maza sukan dan samu su ma su dan gaza amma idan hannu biyu ana dan iya aiki hannu biyu miji yakan nema mace takan nema kalibale din ba zai dan zama da tsanani ba to karin abin da nake so shine a ci gaba da bawa mata dama su nemi ilimi saboda samun ilimi shine silan samun duk wata ci gaba kuma mata dama su ne kashin bayan al'umma so in suka samu ilimi tabbas 'ya'ya da za su haifa su ma za su tarbiyyantar da su kuma su samu ilimi saboda da ilimi ne ake bawa yara tarbiyya har su ma su girma su zama wani abu da za a yi alfahari da su a gobe kalubalen da mata suke fuskanta dama rashin ilimin ne idan aka ba su dama marayu ma aka taimaka mutum mata su kai karatu insha Allah za samu wannan ci gaba da muke so kuma wannan kalubalen ma da ilimi wanda ba su gane ba za su zo su gane to ni dai yanzu idan zan yi magana sai dai in yi magana ta fannin aiki na ni inda na kasance ina aiki za ka zo ka gani mace hakan nan yau tana da ciki za ta zo awo wai ba kuɗi mijin sai zo ya ce wai ɗari biyu ne a hannun shi ko naira hamsin amma da yau a ce mace tana da sana'a na kanta amma zai zo ya kasance yau mata za ta zo tana lebo ba kuɗi yanda za a yi a karɓa haihuwa ko wani abu gaskiya ana samun challenges da yawa